assalamu alaikum kurum sarautar matasan arewa ko da ke da ya dole dan bokal ga nan mai dauke da muhimmanci dan bokal kuma wanda yake ya kamata duk wanda ya gane shi ya tsaya shi nazari shi dibe shi shiga dan bokal ne wanda yake a hakikanin gaskiya wato cikin ayyuka na sarki mai martaba alhaji abdulwahid ayuba shi na yasa idan kun gaji muna ce muku sarki yana son Nijar kuma yana son 'yan Nijar kuma yana son ci gaban Nijar. Wui fure da yau ko ka tsaya kuka yi nazari ga matsayin da adda sarki mai martaba alhaji da ayuba to alhakikanin gaskiya shi kuma yana son shi ma cikin ƙasar mu ta nijar a samu mutane masu eh, baya gare shi mi abiyar baya gare shi masu kwatamci ga irin namijin aikin da sarki yake nan shi na yi yau ga shi dai ayyuka na shirke-shirken itace sarki mai martaba alhamdulillah shukurullah hairin wato allah ya kara mishi daraja kuma allah ya kara mishi ɗaukaka sarki mai martaba ya shuka itatuwa ya da kun kai tamma a cikin kasar mu ta Nijar saboda mi saboda ci gaban Nijar kuma ci gaban yan Nijar kuma ala hakikanin gaskiya irin wannan namijin kokarin aiki da sarki shike shi na sa kaga a kodon lokaci muke fitowa muna godiya kuma muna addu'o'i ga sarki na matasan arewa da yau akwai su mazaje da dama cikin kasar mu ta Nijar amma sarki mai martaba Alhaji Abdul Wahid Ayuba shi mun kaga ya abin a zuwa gari kuma ya taka rawar gani yau dubaye dubaye dubaye dubaye ne itatuwan gar sarki mai martaba ya nan yana shafkawa yau al hakikanin gaskiya muna roƙon Allah shi kai itacen nan lafiya cikin koshin lafiya a ce diyan su lafiya cikin koshin lafiya kuma muna roƙon Allah shi ƙara masa sarki lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali haka zari a sarki kuma muna roƙon Allah ya ƙara mishi shekaru masu albarka kuma Allah ya daɗe da ran shi tare da namu saboda mi saboda wannan irin namijin kokarin aiki da sarki shike yi ba abin da muka iya sai mu ta addu'a ubangiji Allah ya kara mishi albarka Allah ya tsare shi da tsarewa ta kuma Allah ya tsare shi da shirin muhassada da munafikai na illi na koyi yau sarki ya abin da cikin kasar mu ta Niger duk inda da Niger ya waye gari ya hito shi addu'a ga sarki na matasan arewa saboda mi saboda sarki ya taka rawar gani kuma ya yi abin a zuwa gani na ce maka dan Niger ya ci sa dan Niger shine sarki mai martaba Alhaji Abdul Wahid Ayuba yau ku diba ga aikin dashi ga shirin itatuwa an shifka su alhamdulillah dubai dubayi na itatuwa an shifka su saboda mi saboda ci gaban yan nijar kuma ci gaban nijar wannan afata da kake mana sarki ta alheri cikin ƙasar mu ta Nijar to da Allah ya biya ka shi da abin biya kuma Allah shi cika maka gurin ka na alheri sarki mai martaba Alhaji Abdul Wahid yana ta musamman zuwa gare kuna magana da Aliyu Babu kana gani kane itace tubarkalla masha Allah ni ce ma dai Allah dai shi kai lahiya dai kawai kana gani komi lahiya launa wallahi kana gani kullun cikin sanyi na suke kana gani insha Allah kana gani mango kana gani sabon kunne har kana ganin yayi kana gani na gani nan baya cikin hacin ga duk mun sashi kana gani na gani gani nan duk cikin haƙin ga mun sashi aya duk da cikin wurin ga mun kashe ta mun taushe kana gani ce sai shi ji daɗi na gani kana ganin mangoro dai ko insha Allah kana gani kana gani kuya kuya kana gani kana gani don nan wanga yanki da ka gani duk mun samu mangwaro cikin haci kana gani kuma aiki wanda an kai mai irin wanda shi ka so kana gani na gani wanda muka sa a cikin ramu tsohon soshiya ba sabuwa ba kana gani kana gani dai masha Allah kana gani dai kana gani ne ko ka gana ta soshiya irin tata ni ce ma alhaji habu shi zo a zakar mota a kwasa mai akwai ta a sa ta rame rame duk inda an kasa ta an maraɗe mutum biyu suka ba mu amsa wannan duk inda an kasa shi duk inda an kasa shi a sa ta a fada ruwa ka ga iko Allah kana gani masha Allah na gani na gani mangoro kana gani laya launa shi kana gani a ganin dai itace kana gani ko nan cikin nan gumbi na za a shirin yi ba ƙaramin gumbi ba itace dai Allah dai shi kai lahiya masha Allah masha Allah a ganin katanga ta toho na gani kana ganin mangoro dai kana gani kana gani ko masha Allah kana gani dai kana gani sauran kaɗan a dangane gabas kana gani kana ganin takata kana gani kana cinka dai ko to masha Allah kaga nan gabas kaga ɗan kaɗan 'yan rage zuwa dangane kana gani kana gani ko ka gani koyo an yi aiki kana gani eh, kullum ba a wasa saboda muna son mutanci kana gani dai kana gani dai katanga kana gani dai ko insha Allah kana ganin ta dai ko kana cinkanta dai ga ta tahi kana gani kaɗan na ya rage zuwa gabas kana gani a kana gani dai hmm, masha Allah kana cinkanta dai eh, kana gani dai kana gani ta tahi kaɗan ya rage zuwa gabas kana gani sai an komo zubi na sama kuma kana gani Eh, to assalamu alaikum gurin sarautar matasa lalle alhaƙiƙanin gaskiya dangi aka yake wannan magana da kai magana ce mai ma'ana kuma mai muhimmanci lalle wannan da shirye shirye sarki mai martaba shi kenan shi na ina ce wato cikin jihohi na Nijar eh, daban-daban alhaƙiƙanin gaskiya yana iya shi jawo muna ƙasa ta zan kurmi kuma wato kodin lokaci ne ma zan sauka cikin kasar mu ta Nijar dan eh, yau idan kuka yi lissafi duk ƙasashen gada kun ga an ce su mu ruwa ko ko su wata cimaka maka ko su wani abin noma na rani amfani na abu a gani to a hakikalin gaskiya itatuwa na a gare su shirke shirke kala da kala don akwai masu shirka itace daban-daban sosai da anniya tsakanin dai itace dai wato wasu dai ba su mun suna ba alhaji kanin gaskiya irin namijin kokari wanda zan kishi ganin shi ne alhaji abdul wahid ayuba wato insha Allah zai maida mana kasa kurmi da ikon Allah kuma Allah ya kama ni shi kuma mana da aliyu gobe salamu alaikum alwa dan Allah ya saka maka da alheri alhaji kanin gaskiya ka ka korahi na abin da ya fuskanci tatuwa haka shiki naji kuma sai kai batun Dubai ko da ka wani jar to tabbat tabbat batun nan naka alhaji kanin gaskiya ta saboda mi saboda idan ka tsaka kai nazari kasa ta Libi da ka gani duk wannan arzikin da ka je an ce akwai Libi duk wannan lema da ka ji an ce lubi to hakikanin gaskiya ta ma <clears throat> shugaban kasa mai daraja Allah ya ji kanshi wato Muhammadu eh, sai in ce eh, Kaddafi a hakikanin gaskiya haka shi ma ya yi shirke-shirken nan cikin kasar Lubi kaji muharin da wato ko don lokaci kasa sai ta koma wato kurmi ta kasance la'ima na sauka a wadotan dan ko don lokaci to nan gaskiya irin wannan aiki da kaga sarki mai martaba alhaji abdulwahid ayuba ya ɗauko mana cikin ƙasar mu ta nijar to aiki ne wato na adiba kuma aiki ne na asa hannu kuma aiki ne wanda yake sarki mai martaba ya kwatanta mu mutane ga yadda za a yi a mai da ƙasar mu ta nijar insha Allah da iko Allah ta zan kurmi yau idan kowane jihohi an ka samu an kai shauke-shauke irin wanda sarki na matasan arewa shi ke yi to insha Allah matsalar ruwan sama da iko Allah za ta kare mana ƙasar nijar saboda yan akwai itatuwa ga gari to nan gaskiya ruwa za su sauka ko da wani lokaci yau idan kuka tsaya nazari cikin kasar ta Abuja babu lokacin ruwa saboda kurmi kurmi itatuwa ko ina akwai su ko ina ruwa sabka suka yi to ubangiji Allah ya kama masarki mai martaba bisa irin wannan namijin kokari da shike na shimke shimke na itatuwa wato kuma na shimai da mu na kasa kurmi to alhamdulillah walillahi alhamdu Allah ya cika mishi gurin shi kuma Allah ya bashi lafiya da tsawon shekaru masu albarka Allah ya dade jiran shi tare da namu da shajina ta musamman zuwa gare ka dan uwa mai albarka kadan gaskiya wannan korahi da ka kawo shi na da unhwani kuma yan uwa su riba su gani Allah ya kama masarki mai martaba Alhaji Abdul Wahid aibu bisa ga irin namijin kokarin da shike yi na shi samu kasan mu a samu kasan mu an samu ci gaba eh, assalamu alaikum kuna magana da Ali Bago Allah dai shi kai lahiya dai kawai kana gani komi lahiya launa wallahi kana gani kullun cikin sanyi na suke kana gani